Alhaji Bello Musa birnin Kwani jamhuriyar Nijar dukkan sulhu ka san alhairi na wannan al'amari da suke yi na tattako su waɗanga shugabannin mu guda uku waɗanda sun kace sun yi ta ECOWAS to shine muke son shugabannin ECOWAS su ma su yi wannan tattako shi dukkan abinda lalama tun harko ba ta yi ba to tsanani ba zai yin shi ba shi yasa tun harkon al'amari da an ka tsananta su ko sun ka nuna ba za su ma dawo ba amma wagga maganar da sun kai kwanakin nan inda Allah hukumci tun harkon shekara shekarar nan wannan magana sun kai da ba a warewa in Allah so da za a sasunta kuma a ta irin wanda an kasa ba amma yanzu tunda su sun jaye kuma sun yi nuna talakan kasashen duk ba za ba wani matsala ba kenan kawai a ta da ita haka nan magana a ce a dawo kuma wannan bahoran shi ce sitrotar ga lokaci ya riga ya kare sunana hajja Ummu Ali president ta mata nan kwanni in an ka ce ana tattaunawa in an ci za a rika busawa ba a ci in an ci za za a rike gingingin duk yadda an kai abokin ta ya daɗi gare ko ka wayo kana hira ko shi ne maka magana kana jin daɗi amma matsala a ce gaba ɗaya kwata-kwata in an ka fara abu ba a barin shi ba alheri ba ne wannan duk abin da an ka soma in aka baka hankuri aka ce kai hankuri aka ce kai hankuri gobe ya kamata kai ma da kanka kai hakuri dan adam aziji na kowa na nashi kuskure amma kuma sai a haɗu a tattauna a zamna a san inda bakin zaren yake a jayo shi a dunki shi su abin da ya rage gare su su koma dan duk duniya in baka ji magana wani ba za ka ji ta wani kuma duk in an ka ce maka kai ka kai kai sulhu kai kokari kai sulhu saboda sulhu sulhu shi na da lada su su yi kokari su koma su zo su tattauna da su a yi sulhun nan. Musa karfi ka san in mutum yana son mata ta dan ta ta ko ta tashi ta bar shi to shi na iya tahiya bisa ga ta sai dai in ya ga kamar abun bai yiwa armen su ya kare da shi da ita ka san inda an kai kamar harami ga armi mu ga namu gani sai in mace kuma ta ta yi wani armi kenan abun da ka gani suka rige suka ce sun tahi to ha ina ganin haruna sai dai wani iko Allah wanda zai iya sawa an kasashe su zo su komo a cikin ecos da haka mu muna hwata da ubangiji allah ya kare mu da cikin matsaloli don mai talaka yau babu abin da mai daɗi irin ya ta shiwala duk inda yake so to alhamdulahi mun ga tsaro wanda yake muna ya ta muna haɗin albarkacin bakin mu tun da gashi yanzu mutanen najeriya da suke cikin matsala kilo biyar kilo goma baka ci kana zai matsala yanzu magarba ta kama yau yau wanda zai kwana garin ga tsakanin araba da illela da suna ne suna da yawa ba su da iyaka ƙauyukan da za kwa su cikin birnin kwanni kenan sai mu ce mu koyo alhamdulillah in na kai karhe hudu yana yawo ban san akwai wata matsala gare mu ba kenan mu kuma kwanci hankali na muke so